shine za ka ga mace kana zaune da mace za ga mace na ɗan kashe maka ido haka ko kuma kana ganin mace dai tana ɗan shashafa ka haka tana maka da irin abubuwan da namiji ya kamata ya dinga maka su to ta nan za ka iya ka gane ɗan lesbian haka ko kuma za ka ga mace ta nace a kanka ta sa sai an nemi mata nambar wata saboda tana son za ka ga mace ta saka zobe a wannan babban ɗan yatsan nata ko a wannan ko kuma ta saka cana a kafa ko kuma ta huda harshe kun gane ko ko kuma ka ga mace tana so ta aure mace har aure ba suke yi fa ka gane jama'a ko kun san yanzu rayuwar mu tana cikin hatsarin rayuwar yan mata za ga budurwa bazawara kai har matan aure fa idan ma ka ga mace sun cika shakuwa da mace to wallahi ku bincike su akwai wani abu a ƙasa to don haka ta yanda za mu gane mata yan lesbian kenan mata yan uwana ko kun san lesbian yana da illoli da dama wallahi gwara ki je ki kwanta da namiji guda ɗari da ki zo ki lesbian amma bar in bar ku da gana lokaci yana ɗan hararana ma a kashi na gaba